بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام الأورا أكراتونا لتافي من البركة لتافي موطأ واللفر إمام مالك ابن أنس كما وانا شيني جلسة zama karatu na 132 kuma shi ne darasinmu na biyu a yau lahadi 27 ga watan bilkada a shekara ta 1438 daidai da 20 ga watan 7 ga watan 8 shekara ta 2017 meladiya mana babi na biyu a kitabu zaka mana babu zakati fil'aini min zahabi walwarik za mu tashi a inda imam malik ibn anas yake cewa qala malik rahimahullah a sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مئتي درهم إمام مالك ابن أنس يكي تشوى a التي لا اختلاف فيها عندنا sunna. wacce ike kwata-kwata babu wata magana biyu a kanta a wurinmu ma'ana babu saɓani babu saɓani isa shekul islam ibn taimiyya da yake jinjina da yake jinjina amalu madina dan da ya ce inda na a nan wurinmu madina kenan kun da ke ko dan da ya ce inda na yana nufin a wurinmu abin da ya samu a wurin suna da ya samu a madina wacce ike babu saɓani a kanta sai ibn taymiya yake cewa ai daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin Malik bid'a bata shiga Madina ba kun da kyau bid'a bata shiga Madina ba saboda haka amalu ahalil madina aiki ne nagartaccen aiki saboda wasu ai madina din na farko dai shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a inda yayi shekara goma a birnin Madina ayoyi surori da yawa suka sauka sai kuma sahabbansa da suka rayu a birnin madina sahabbai da suka fita ma daga madina kaɗan ne in kai la'akari da waɗanda suka zauna a madina sannan waɗanda suka fita daga madina ɗin kuma ba wuri guda suka zauna ba waɗansu sun yi bagdad waɗansu suka yi misra waɗansu suka yi afirka waɗansu suka yi kuma gabashin duniya duk gaba ɗayansu allah ta'ala ya ƙara musu yadda to hakan nan tabi'ai da suka rayu a madina yanzu sahabbai sai tabi'ai shikenan sai zuwa zamanin malik ibn anas rahmatullahi ta'ala ali sai malik yake cewa as-sunna abin da yake karatu ya tabbata a sunna allati la ikhtilafa fiha indana wanda yake kwata kwata babu sabani akan ta a wurin mu shine an zakata lalle ita zakka tajibu fi 20 dinaran aina tana zama wajibi ne a dinari ashirin tsantsan dinari ashirin ma'ana wanda ba a gauraya shi da wani abu ba dinari nawa ashirin kama ta jibu fi mi'atai dirham kamar yadda take zama wajibi a dinare 200 dinare 200 biyu dirhami 200 biyu kulura da ke ko shine zakka ta alfidda dinare ashirin shine zakka ta azhab idan azhabu zinariya kenan ta kai nauyi misqal nauyi na ma'auni ashirin to ta kai zakka wana jina da ke ko idan alfidda alfidda ta kai ma'auni miskal 200 ta kai zakka idan tana kasar 200 fa alfidda ba ta kai zakka ba idan dina yana kasar 200 bai kai idan yana kasar 20 bai kai zakka ba kuna jina da kyau misqal ashirin na jinari shine nisabi misqal ɗari biyu na azurfa shine misqal shine misqal shine nauyi shine nisabi kenan ma'ana misqal shine nauyi kaza nauyin dinariya ashirin ko kuma nauyin azurfa ɗari biyu ma'auninsu shi ake kira miskal a wancan lokaci amma ma'auninsu a yau shi ake kira da gram ina fatan kun fahimci ne da kyau ina fatan kun fahimci wannan da kyau a karatunmu da ya gabata idan aka ce ah, ah, shi ne muka ambata na na ukiya ukiya biyar ita ce nisabi na dirham sai dirhami ya kai uƙiya biyar sannan za a fara fitan mashi da zakka maka ce kowace uƙiya ɗaya ita ce dirhami 200 kowace uƙiya ɗaya hmm, kowace uƙiya ɗaya dirhami 200 abin nan dirhami 40 arba'in so biyar shi ya ba mu dirhami ɗari biyu wuski sittin shi ne sa'i ɗari uku kullum da ke ko na amfanin gona a karatunmu da ya gabata na amfanin gona shi ne sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku kuma shi ne wuski biyar kullum da ke ko to amma ukiya biyar ita ce dirhami ɗari biyu domin kowace ukiya ɗaya tana ma'aunin dirhami arba'in ne ana fatan kuma bai ci magana ta da kyau to yanzu a karatunmu na yanzu nan da nake magana sai malik ya ce anna zakata ta jibu fi 20 dinaran aina zakka tana zama wajibi ne a dinare 20 kenan ya ga dinare 18 bata zama wajibi ba ta haukan mutum ba dinare 15 bai hauka ba ko kuma azurfa 150 ko azurfa 160 abinda ake nema da azurfa sai ya kai 200 dinar shine gold ko azurfa ba kuma silver kenan wannan shi miskal shine ma'auni a lokacin amma ma'auni a yau shine gram kun bayanci magana ta da ke ko to yanzu yanzu nan da muke magana gram nawa ne na dinari zai ba mu misqal ashirin maimaita ai an ce mana miskal ashirin na dinari ne to a yau kuma ba da misqal ba da wancan ma'aunin ake amfani ba ana amfani da gram to yanzu ya za a yi mu samu misqal ashirin a gram na yau da ake amfani da shi sannan ya za a yi mu samu misqal 200 na fidda a gram na yau da ake amfani da shi na silva kenan ina fata mun gane wannan da kyau don a wannan matakin ne za ka kai da a karan kanka ba sai ka tambayi wani zakar bana nawa ba ce wannan ana magana ne a kan matakin farko mutum ya shiga klas ɗin masu fitar da zakka amma duk wanda yake zakka shi ta kai miliyan uku ya baya tambayar wani zakar bana nawa ce sai dai kawai raba miliyan uku nan gida arba'in ya ɗauki shi ɗaya bayar ko ya mallaki dukiya miliyoyi shi baya tambayar wai zakkar bana nawa daga ina ta fara wanda zai tambayi zakka daga ina ta fara shine wanda yake kokwantan dukiyar ta shiga ko ba ta shiga ba wani gane magana ta da ke ko ta shiga ko ba ta shiga ba a nan malamai sun kara mu juna sani waɗansu suka ce gram 80 80 grams na gold shi zai ba mu miskal 20 kun wannan da kyau magana ta nauke na ta daya magana ta biyu suka ce 85 grams 85 shi zai ba mu 20 miskal ta uku suka ce 92 gram shi zai ba mu 20 miskalan na hudu 96 grams shi zai bamu gram shi zai bamu a 20 miskal wannan miskal 20 da muke nema yanzu gram nawa ne zai bamu magana ta farko gram 80 magana ta biyu gram 85 magana ta uku gram 92 magana ta hudu gram 60 abin nan casa'in da shida wana na da kyau sai ibn bas rahmatullahi ta'ala alai ya ce al'aƙarab wanda ya fi kusa isnani wani gram shi ne gram biyu gram biyu shi ne magana ta nau kenan ta uku kenan gram biyu. haza huwa nisabu zahab wannan shine nisab na zinariya wa huwa 20 mithqalan kuma shine ma'auni 20 da muke karantawa a littafi kun lura da kyau ko wa qimatuha bil gram qimar qimar 20 mithqal a gram shine 92 grama shine gram 92 hadha huwa allazi harrarnahu wannan shine wanda muka tantance ma'a ahalil khibra tare da masana abin wa alaihil fitwa kuma akan shi za a yi fatawa wa alaishi alfatawa ya ce wannan akan shi muka bi kwakwafi muka bi diddigi muka tantance kaga magana shi ma ta tabbatar akwai waɗansu maganganun maganar bin su ta tabbatar akwai waɗansu maganganun amma dai cewar gram 82 wana jina da kyau ko gram 82 ne abin nan gram 92 92 kenan ne mafi inganci shi ne maganar ibn bas rahmatullahi ta'ala alaihi kuma gaga kan shi za mu tafi a kan shi za mu tafi cewar gram 92 ne miskal 20 kullum da kyau ko kenan duk wanda ya mallaki zinariya duk wanda ya mallaki zinariya ya ajiye ta a banki ya ajiye ta kuwa ina ya ajiye ta da nauyinta ya kai miskal a gram 92 to ta kai zakka kun lura da ke ko duk wanda ya mallaki kudi zunzurutunsa da nauyin da yawan kudin zai kai gram 92 shi ma ya mallaki zakka ƙauli na biyu lura da ke ko ƙauli na biyu shine da biyar kenan ko a shak ahmad fahafawi wanda ya ta hakikin risala ya ambace shi a ciki to lura da kyau inda za mu zo mu duba wannan 80 gram ɗinnan da aka ambata magana farko kenan yanzu 80 grams divide by 20 eh 4 kenan kenan zai ba mu kowanne gram hudu ya ba mu miskal daya ku lura kowanne gram hudu a muka dauke sha 80 kenan zai ba mu miskal abin na gram hudu ya ba da miskal daya in kuma muka zo kan 85 zai zama na kenan kowanne gram hudu da dugu 25 da gram hudu da ɗigo ashirin da biyar shi ya ba mu miskal ɗaya in kuma muka ɗauki wanda muke a kai kenan shi ne 92 abin a eh, 92 zai zama na kenan kowanne ah, gram hudu da ɗigo shida shi ya ba mu miskal ɗaya an kuma muka ɗauki 96 zai ba mu kenan kowanne gram hudu da ɗigo takwas shi ya ba mu miskal ɗaya kullura shi ya ba mu miskal ɗaya miskal ashirin Shi ne nisab na azhab ina fatan kuna tare da ni sai wanne kuma yanzu kenan sai alfidda sai alfidda yanzu a gram maganar ibn bas rahmatullahi ta'ala alaihi cewar kasancewar sun bi abin diddigi kamar yadda ya bayani su ma waɗancan da suka ambata ba kowa ilmin shi yake magana a kai yanzu kawai za ka rinjayen ne kullum za ka rinjayen ne akwai littafai da aka wallafa sosai kuma aka yi bayanin ibn basu yake cewa mun yi ta'amuli da masu harkar sun san mistal sun san gram mun bi abin mun bi diddigin abin mun bi kwakwafan shi mun gano cewar 92 gram 92 shine mistal na dinariya ashirin. ana fatan kun fahimci wannan da kyau yanzu sai dirham dirhami 200 na, na silva kenan shine abin da za a fitarwa da zakka sai in ya kai haka za a fitar mashi da da zakka shi kuma dirhami 200 dirhami 200 gram nawa ne maganganu uku ne shi magana ta farko kuma ita ce ta ibn bas rahmatullahi ta'ala alaihi shine gram 644 644 kenan gram kuna ji da kyau ko sai kuma magana ta biyu 595 595 kenan gram sai kuma magana ta uku 600 600 gram 600 na silva shi zai bamu miskal 200 ko kuma a magana ta biyu a gram 595 shi zai ba mu miskal 200 na fidda ko kuma gram magana ta farko kenan ta ibn bas gram 644 shi zai ba mu miskal 200 na silba na fidda kenan yanzu idan muka ce gram 644 shi ya ba mu dirham 200 kenan kowane dirham ya zama nawa 3.22 3.22 kenan in kuma muka ce 595 ne zai zama na kowane gram ya zama 2.97 ko kuma 975 idan kuma muka ce 600 shi zai ba mu gram uku kenan wannan wata kenan ko kowace fidda za ta zama gram uku kenan wannan shi ne magana ta biyu da ta uku shi a sheikh ahmad al-tahtawi ya faɗi wannan a tahqiqin risala da yayi a shafi na casa'in da biyu mutuna sana da tahqiqin na risala da yi a hamish kenan to kaga yanzu muka ɗauki maganar ibn bas rahmatullahi ta'ala alaihi cewar gram na silva na fidda kenan 644 shi ne daidai da miskal 200 na fidda na fatan yanzu insha Allah ta'ala nesa ta zo mana kusa nesa ta zo mana kusa mun gane me miskal a littattafan shari'a shine 20 dinaran ko kuma mi'ata dirham dirhami 100 sannan kuma miskal 20 na miskal din nan gram nawa ne a yau da ake aunawa da gram shi ne 92 shi fidda da a da a littafi yake fidda 200 a gram da ake yi yanzu gram nawa ne ina fata mun fahimci wannan da ke ko zai zama gram 644 kenan duk wanda yake tara kayan aure eh ah, yana tara kayan aure ne tun ba rawacin ya fara tarawa ya sai gol ya sai gol ya aji mai nauyin 200 kilos gram ya siya gol kawai 200 kafin ya sazarka nawa ake nema 92 yanzu ya sai na 200 kaga ya shiga zakatin tini kenan kuma ya zo ya sai silver na 1000 gram kaga shi ma ya shiga to haka duk shekara in ta kewaye zai fita musu da zakka eh ai duk ana shirye-shiryen auren ne duk ana shirye-shiryen auren ne yanzu idan su mata da suka mallaka domin su sa za su fita mai da zakka karatun yana can gaba waɗanda suka mallaka suna ba da shi haya in za a yi aure sai su ba da shi haya in an gama bikin aure a dawo musu da shi a biya su kuɗin haya a gan zo na kai tsaye za su fitar da zakashi ina fata mafiyanci wannan da kyau so duk wanda ya mallaki wannan waɗannan bayanan da muka yi ya mallaki dina a zahab da ya kai nauyin gram 92 zuwa sama ko ya mallaki silver da ta kai nauyin 644 zuwa sama to zai fita musu da zakka kuna jina da kyau ɗaya kenan sannan na biyu duk wanda ya mallaki kuɗi naira kenan ko riyal ko dola ko saifa ko me ya mallaka na kuɗi da ake kashewa wanda yake ƙimar kuɗin ta kai ɗaya daga cikin waɗancan ko dai abin nan dinar ko gold ko silba sai fita musu da zakka yanzu kuna jina da kyau sai mu zo a naira ya abin zai kasance a naira ya abin zai kasance a gram muka ce 92 na dinari na azurfa shine mafi karancin abin da mutum zai mallaka shine nisabi kenan duk wanda ya mallaki 92 1000 abin da isama ya shiga ciki inda ya mallaki abin da ya kai gram 92 abin da isama ya shiga ciki na gold kenan in kuma na silver ne na fidda ya mallaki 644 abin da isama 45 46 50 abin da isama zaka ta shiga ciki ina fata mun gano wannan da kyau in muka zo auna shi da naira a farashin gold na jiya kullum da ke ko na jiya jiya wace rana kenan jiya asabar 26 ga zulkada 1438 daidai da 19 ga agustus 2017 a lissafin jiya na na gol wanda aka gyara ba wanda ba a gyara ba shi wanda aka gyara din suna da ma'auni kamar haka ma'auni biyu suke da shi akwai ma'auni da ake kira 21 sunan gram din kenan 21 akwai wanda ake kira 18 kaji wani a rifa wai sunan gram din kenan 18 ba wai 18 gram ba a'a sunan gram din 18 ko kuma sunan wannan gram ɗin 21 to idan aka auna a ma'auni na 21 ma idan aka auna maka gold a ma'auni gram mai 21 to suna sai da shi ne 12,500 kowane gram ɗaya maimaita? eh? maimaita? masu sai da gold suna da gram gram da suke aunawa da shi akwai gram mai suna 21 akwai gram mai suna 18 idan ka je za ka sai gol sai a ce da wannan ma'auni kake so sai ka ce kana son a auna maka da ma'auni ne 21 ba wai 21 gram kake nema ba kana sa a auna maka da gram mai suna 21 kullum da kyau ko shi suke kira shi suke sayawa a jiya

kenan duk wanda ya mallaki miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin ya shiga ya shiga ya shiga cikin masu zarka idan yau ya mallaka ya dinga ririta ta har ta kai baɗi a haka ko ta ƙaru kaga ya shiga zarka kullum da ke ku amma idan kafin rana ita yau shi kuma ba shi da wani abu sai ya wuri ya je ya sai kutubu sita kun lura da ke ko wannan a ma'auni na cancewa kenan in ko muka auna a ma'auni na 18 ah, shi suna sai da shi 11,500 in za a sai maka da gold a ma'auni na 18 to suna sai da shi 11,500 kenan 11,500 times 92 zai baka miliyan ɗaya da dubu hamsin da takwas miliyan ɗaya da dubu hamsin da takwas kenan bambancin su bambancin ma'auni gram na 21 da gram na 18 shine 92,000 a wannan lissafi kun lura da kyau kuna jina kenan duk wanda ya mallaki wannan ya mallaki nisabi na zakka wannan kenan in mutum ya mallaka duk abin da mutum ya mallaka na zakka daga mafi karanci ana da mafi karanci ne babu mafi yawa kun gane ko babu mafi yawa saboda ka wanda ya mallaki biliyan ɗaya biliyan biyu miliyan ɗari miliyan goma miliyan ɗari da hamsin kun da ke ko abin da zai yi shi ne zai raba gida arba'in ne kawai sai ya raba divide by into 40 ɗaya ne zakar kenan yanzu in mun ɗauki lissafi a 21 gram kun gane ko gram mai 21 wanda ake sai da shi 12,500 maka ce a yi times ɗin shi sau a yi 92 ya ba mu miliyan 1,150 in maka ce a raba 40 miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin a raba arba'in shi zai ba mu dubu ashirin da takwas da ɗari bakwai da hamsin dubu ashirin da takwas da ɗari bakwai da hamsin wannan ita ce zakar miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin eh? me za mu yi mita magana ƙarshe mun yi magana cewar gram da shi ne 92 kuma muka magana farashi a gol na jiya suna sai da wannan a 12,500 wannan suna sai da shi 11,500 ko 18 gram 18 kilogram suna sai da shi Uh, 18 gram suna sai da shi ma'auni mai suna 18 suna sai da shi 11,500 ma'auni mai suna 21 suna sai da shi 12,500

shine zakas ko ba ku ka samu ba ku akwai wanda ya buga in kuma ka ɗauki ma'auni na 18,000 shi ya ba mu 11,500 times 92 shi zai ba mu miliyan ɗaya da dubu hamsin da kun lura da kyau ko kenan miliyan ɗaya da dubu hamsin da takwas a raba arba'in shi zai ba mu 26,450 kenan yanzu 26,450 shine zakar miliyan ɗaya ta naira kenan da dubu hamsin da takwas wannan ita ce zakar kenan miliyan biyu ko kuma miliyan ɗaya da rabi a raba arba'in miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da ashirin a raba arba'in miliyan biyu da dubu ɗari tara da hamsin da bakwai a raba arba'in miliyan goma da dubu shida da ɗari bakwai da hamsin da tara a raba shi kenan sai ka ɗauki kashi ɗaya shi ne zakar eh eh insha Allah ta'ala amma ka duba yanzu mutum ya ɗauki dubu ashirin da takwas a an kudin shi kenan ya bayar sai ga amma cikin ƙanƙanin lokaci ya buge su a kati wannan a lissafin dinar kenan in muka zo a lissafin silver lissafin fidda wana jina da kyau ko? na shi kuma kowane gram a jiya sun sai da shi naira dubu ne kowane gram sun sai da shi naira dubu ne kenan muna da maganganu uku magana ta farko gram 644 ko shi ne dirhami 200 yanzu 644 shi zai ba mu a naira a naira zai ba mu nau kenan zai ba mu 600 da 40 da hudu kenan haka nan mun ɗauki dubu a eh, mun ɗauki 595 shi zai ba mu kuɗin shi ne 595 haka nan mun ɗauki lissafin dubu abin nan 600 haka zai ba mu dubu 600 kun lura da ke ko maganar ibn bas rahmatullahi ta'ala alai cewar gram 600 a gram 644 shi ne gram ɗin fidda za mu tafi a kan shi insha Allah ta'ala sai ya ba mu kenan a fidda kafin mutum ya fara fitar da zakka sai kudin sun kai nau kenan 644 kullum da ke ko zakatta ita ce 16,100 haka ne har an samu kenan 16,100 in kuma ka dauki 1595 sai zakata ta bada 14875 in kuma ka dauki 600 eh, sai zakata ta koma 15000 wana tare da ni shi ne mai ake cewa aji menene menene get me go yanzu a nan yanzu a nan ina son mu lura da kyau kana da lissafi nau'i biyu tun da kai yanzu ba dinar kake da shi ba ba kuma azurfa kake da ita ba me kake da ita naira ko kuma riyal ko kuma dola ko kuma pound ko kuma sefa kudin makaranta ne ka ajiye za ka koma hutu da shi sai shekara ta kewayo kaga za ka zaka kenan kun lura da kyau to yanzu naira kake da ita wani lissafi za ka zaɓa a cikin binan kai amfani da shi shin za ka ɗauki lissafin dinar dinari ashirin ko kuma fidda ɗari biyu kun lura da kyau idan ka ɗauki malamai suka ce duk wanda mutum ya ɗauka ya yi duk wanda mutum ya ɗauka ya yi ɗaya kenan wasu suka ce a'a za a duba a ga wanne ya fi tsoka ga mabukata wanne ya fi tsoka ga talakawa wanne ya fi tsoka eh na azurfa ya fi ta ina na azurfa ya fi tsoka na azurfa za ka fara bayarwa da wuri shine kawai bambanci daga lokacin da ka mallaki 600 na naira kenan a lissafin da muka yi jiya zuwa yau kenan duk kamallaki mallaki 644 shi kenan ka shiga list masu fitar da zakka sai ka raba ka mallaki 500 aibin nan 700 800 amma in ka ɗauki lissafin dinar kafin ka fara fitar da zakka sai ka kai sai ka kai 1 gig ko yawa sai ka kai 1 gig sai ma ka shiga ciki amma kaga idan ka dauki lissafin fidda daga mp za ka fara miliyan ɗaya gaga za ta zama ina fatan muna fahimta saboda haka ka lura da kyau zakar ba, ta da bambanci bambancin ta ɗaya ne shine za ka fara fitowa da wuri za ka fara fitowa da wuri yanzu menene hukuncin wanda yake ɗaukan albashi duk wata naira 657 eh kace me sai ba a jeyu ba ne ke nufin idan ba ya iya su a wannan Eh? na ce idan ba ya iya cinye su a zai fita da in kuma yana iya cinye su fa e yana nufin ce kenan a akwai wanda yake akwai wanda yake waɗannan alat ɗin da yake shiga account ɗin shi baya taɓa su yana da gidan bulo yana hada-hada shi yana cin riba su yana da nursery and primary yana da waɗansu harkoki na halas da yake yi eh. kun da ke ko da yake yi sai zamana tunda suka fara shiga suna eh yana kallon su to kaga kenan yanzu yanzu sai shekara ta jiyo zai fita musu da zakka saboda sun shekara a dunkule ku lura da kyau musulunci ba abin da ya kai sauki kuma saukin musulunci shine ka fahimce shi da karatu in dai baka fahimci musulunci da karatu ba in dai da zafin kai mutum zai musulunci to ko ba musulunci zai ba za ga wata wani wuri ya dauka amma ba abin da yake musulunci karatu ba abin da yake sauki ka duba ga ka duba abin da ba musulunci ba me sai da fiye wata masana banta su bata su bata rasi musulunci kuma sai ka kai dubu ɗari shida da kaza sai ma ya mai sai ma shekara ta ciyo su suna nan a raye suna numfashi sannan za ka cire ba wa kai za a zuwa a duba a ce wannan shekara za ka ba da kazaban saboda ka musulunci yana da matukar kyau kuma daga nan za ka gane mahasinin islam kyawawan tsari da musulunci yawa mabiyansa Allah ta'ala ya amfanar da mu baki ta kaga yanzu karatun mu zai dora in ga zan ce kaza lissafin mu gashi in ka zan ce kaza lissafin mu gashi saboda haka kaga yana da matukar muhimmanci a wayar da kan mutane kullum abin da ake ɗora mutane a kai shine dinari dinari ashirin ba a nuna musu kuma duk littafi za a ga ko dinari ashirin ko kuma azurfa ɗari biyu to sai a duba a ga wanne ya fi tsoka ga talakawa me ma'ana tsoka wanne ne za ka fi saurin fitarwa nan da nan kuma ga azurfa shi kenan sai ka kenan kai fuska alhamdulillah ka yi tauhidi ko kana tabbatar da tauhidi kana tsaye da sallah ka yi azumin watan ramadan sauran sai zakka ka nan da na zai kai ma ka fara fitar da zakka bayan zakatul fitri da kake fitowa ko ake fitar maka sai kai ma ka fara fitar da zakka insha Allah ta'ala قال رحمه الله قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة وليس في مئة درهم ناقصة بينة النقصان الزكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مئتي درهم وافية ففيها الزكاة فإن كانت تجوز بجواز بالجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة الزكاة دنانير كانت أو دراهم قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يتشي laisa fi 20 dinaran na kisatan bayyinatin nukusan zaka babu zakka a dinaran da ya kai ashirin sai dai bai gama cika ashirin ba kuma rahin cikan nasa bayyinatin nukusan ragowar abinda ya gaza bai cika ashirin ba a bayyane yake kamar gram tunda mana magana akan 92 gram sai zamana ya kai irin gram 88 din kaga bai kai ba kuma a bayyane yake ina fata mun fahimci wannan da kyau ko amma dai ya kusa wannan babu zakka a kan shi fa in zadat in ta karu akan yadda take akan 88 gram misali da ba da misali hatta ta baloga bi ziyadati 20 dinaran har da karuwar ta kai dinari 20 wazina a ma'auni nagartaccen ma'auni fa fiya zakka to ana akwai zakka wazina ma'auni mai kyau shi yasa za ga ashe suke da ma'auni mai suna 21 ko kuma ma'auni mai suna 18 saboda in ta kai a ma'auni tabbataccen ma'auni ta kai dinari 20 shine gram 92 to a ciki akwai tsakka kullura da kyau ko walaisa fi ma duna 20 dinaran ainan azzaka babu zakka kullura da kyau ko babu zakka a dinarin da bai kai ashirin ba ainan tsabtatacce wankakke babu zakka a kan shi to dinarin da ba wankakke ba fa bayani zai zo kan shi mun zo zakatun rikas zakar abin da aka samo yau a ƙasa shi ya bayani shi zai kasance ina fatan mun fahimci wannan walaisa fi ma duna 20 dinarar ainihin azzaka kaga kenan a yau idan mutum ya tambaye ka malam wai nawa ne ne sabon zakka ba ita ce tambayar da ake yi ba kai kuma sai ka ɗauki timing committee wai ka ce za ka duba can nawa suka fitar da zakka wanda sun yi ne a farkon shekara ɗaya sannan kuma ai golden ɗin kullum ƙaruwa yake kuma sauka yake yi yanzu ka san gram 92 ne baka da iskala a kansa kawai abin da ya rage maka shine ka tambayi masu sayarwa wai nawa yau kuke sai da gram guda na gold ko kuma nawa kuke sai da gram guda na silver kun lura da ke ko 644 gram na silver shine shine nisabi so haka in ya faɗa maka a ah, yau silver suna sai da ita ne a 980 kaza sai ka yi wannan terms 644 shi kenan abin da ya baka shine nisabin fidda in kudin shi ya kai ya shiga in bai kai ba kuma sai dai ya ba da sadaka idan aka saba inda ya sadaka da ya ce maka ana fatan kun fahimci magana mun yi karatu ne domin da izinin Allah ta'ala kai ma za ka koyi yadda za a fitar da lissafi ɗin in kuma dinar ne muka ce 92 gram shi ne 20 miskal kun lura da ke ko saboda ka sai ka tambayi masu sai da gram na gold nawa ake sai da shi a yau farashin yau kun lura da ke ko in ya baka farashin to sai ka yi times 92 tunda shi zaka tambaye shi gram ɗaya ne kawai in ya faɗa maka farashin gram ɗin sai ka yi times 92 abin da i baka ne nisabi na alfibba daga nan abin da i sama an shiga zakka kawai sai dai a yi divide by 40 sai a ɗauki ɗaya a cikin 40 ne zakkar 39 kuma a ajiye allah ya sanya mata albarka shi kenan gama قال رحمه الله وليس في مئة درهم ناقصة بينة نقصان زكاة باب زكاة الدرهم الريبيو دبي تكبا درهم الريبيو دبي تكبا كما رهن تكسى بينة نقصان يا بينا سوسي أما عند إيران بوينت إن نني كلام يا كي ننتي دينار يا كي ننتي وان point 9 ko point kaza din nan kaga wannan ba bayyanatun ba ne wannan zai shiga lissafi ko kuma ya kai ko kuma silver ta kai 600 and 43 point kaza kaga duk wannan zai shiga zakka dan ya ragu amma raguwar bata zama bayyana ba bata zama yadda kowa zai gane ba fa in zadat in ta karu akan yadda take hatta ta bi ziyadatiha mi'ate dirhamin wafiya hatta kai dirhami 200 cikakku fa fiha zaka anan sai a fita mata da zakka fa in kanat tajuzu bi jawazil wazina in ta kasance tana kaiwa tana cika ta yadda ma'aunin ya cika ra'aitu fiha zaka malik ibn anas yace to to kallalle ilalla ya tabbata a fita mata da zakka dananira kanat shin kudin nan dinari ne au darahim ko kuma dirhami ne kun lura da ke ko in dai ya cika ko kuma abin da ya hana mai ya cika shine point kaza haka duk za a fita mashi da zakka قال رحمه الله قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا أو مائة درهم qala malik imam malik ibn anas ce fi rajulin dangane da mutumin da yake kanat indahu sittuna wa mi'atu dirham wazina ya mallaki dirham 160 160 fidda yake da su misqal na fidda na silba kenan kuma alhalin me ake nema 200 200 ake nema sai zamana ya mallaki silba 160 misqal ba gram ba misqal wa sarfu darahim bi baladihi amma exchange exchange canjin kuɗi da ake yi a garinsu samaniyatu darahim bi dinar ana canza dirhami takwas ne da dinari ɗaya dirhami takwas dinari ɗaya dirhami takwas dinari ɗaya ya zai bayar za mu samu dinariya nawa kenan sai ka ce 160 times 8 abin na divide by 8 160 160 divide by 8 zai baka nawa 20 zai baka 20 to kaga yanzu 20 mai kenan 20 miskal na dinar a lissafin kudi exchange da aka yi zai bashi gashi dai yana da jirham 160 in aka can a can kaga bai kai ba amma idan aka canza da dinari ya ba da dinari ashirin ya kai a canjin dinari amma a canjin dirhami bai kai ba yanzu shi wanne ne yake a hannunsa dirhami lissafin dirhami zai yi saboda haka sai mala ya ce an na halata jibu fi har zaka zaka ba ta zama wajibi a kan wannan 160 dirham din ba wa inna ma ta jibu zakatu fi 20 dinaran aina kawai ta zama wajibi ne a dinari ashirin zunzurutin shiga shi mana kallo ba wai ta exchange ba au mi'atai dirham ko kuma mi'atai dirhami 200 ainan ba ta canjin wani wuri ba karatun ya fito? ara ma karatun bai fito ba ko? eh yanzu dirhami 200 ake bukata in ya mallaki dirhami 200 kun lura da ke ko ya kai zakka to shi yanzu dirhami 160 ya mallaka sai muka canza shi da da zinare sai ya ba mu zinare 20 kuma alhalin dirhami ne ainan dirhami ne a hannu ka ba za mu fitar da da lissafin dinar ba za mu fitar ne da lissafin dirham saboda haka yanzu a sa bai kai zakka ba eh ban ji ba ai abin da yake a hannunsa ne abinda zai nuna maka shine ana canjin wata zakka da wata zakka kun lura da kyau ko raƙuma nawa ake nawa ake fitar da su ka su kai zakka biyar raƙuma biyar ake fitarwa kafin su kai zakka sai zama na gashi da raƙumi hudu kowanne raƙumi ɗaya an siye shi dubu ɗari biyu da saba'in da biyar ku lissafa mana no kenan

kullura kaga a lissafin da muka yi na fidda na dinar lissafi da muka yi na dinar abin nan 18 gram mun ce miliyan ɗaya ne da 58 kullura da ke ko a lissafi da muka yi na fidda silver shi kan ma 600 ne da da 44 mutum ya fara fitar da zakka yanzu shi kuma gara kuma hudu ya mallaka a lissafin zakara kuma ya kai zakka eh to amma yanzu a kuɗi fa eh, ya kai zakka saboda haka ba za mu ce zai fitar da zakka ba ba zai fitar da zakka ba don ba kuɗi ya mallaka ba raƙuma ya mallaka saboda haka a raƙuma sai ya kai biyar ne zai fitar da zakka saboda haka shi clean ba zai fitar da zakka ba ko da ke kowa ma clean ne yi eh, mana kullum da ke ko kowa ma clean ne ai shi ya zakaɗu ne ya fara fitar da zakka kullum sai dai fitar da saraka amma dai zakka da ta zama wajibi a kan shi bai ta kai ba saboda haka ku lura da canjin yanzu ga abin da ya mallaka ainun abin da ya mallaka shine dinar to da dinar zai lissafi ainun abin da ya mallaka shine fidda da fidda zai ainun abin da ya mallaka sune raƙuma to yanzu raƙuma zai magana duk daga shi ya mallaki raƙumi hudu watakila ma wani raƙumin dubu ɗari uku uku ake sai da shi kaga dubu ɗari uku uku so hudu no kenan eh miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu gashi an taya su duka eh, kowane raƙumi an taya mashi shi ya sayar yanzu za a ba shi kuɗin dubu ɗari uku uku kaga a kuɗi yana da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kuma ba za a ce fitar da zakka ba saboda ba su ya mallaka ba mai ya mallaka raƙuma aina. ina fata ana gane lissafin قال رحمه الله قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة ina ganin mu ne insha Allah darasi na gaba sai mu tashi don wannan lissafin ya ya tsaya yanzu za mu tashi ne da yaushe za a fara lissafin nisabi kullum da ke ko da yaushe za a fara lissafin nisabi daga lokacin da kudin ya kai nisabi kun fahimci wannan da kyau ko kaga yanzu a lissafin fidda a lissafin fidda da makai sai farashin jiya sai mutum ya mallaki 644 sannan ya fara sai ya zama da ya fara kasuwanci yau din nan da 200 naira 200 ya kai nisabi bai kai nisabi ba da su ya fara kasuwanci yau kafin baɗi kuma sun kai miliyan biyu to zai fitar da zaka da yaushe za a fara lissafi daga ranar da kuɗin ya fara kasuwanci ko kuma daga ranar da kuɗin ya shiga nisabi shi ne a karatunmu na gaba ne ku kwanta da hankalinku shi ne karatunmu na gaba kullum da ke ku shi ne karatunmu na gaba so ba tambaya ba za ta shigo cikin shi ba eh? amin Eh. karatun zai zo gaba kalura dina ya ce dangane da dinari da aka samu a ƙasa karatun shi zai zo kaza zai zo gaba dan bai mai magana gram nashi ba ma'ana gram din nawa ake sai da shi a kasuwa kun lura da kyau ko ne ba mu samu price nashi ba har zuwa lokacin da nake muku karatun nan ku shi sa ba zan shiga tunda muna da karatu a can gaba karatun shi zai zo da izinin Allah madaukin sarki alaikun salam za mu zo gaba na ba da misalin raƙumi ne don mu tantance da shigar canji zuwa canji abinda isa aka ce wancan da ya mallaki 160 fibda silver ba zai fitar da zaka ba saboda ba dinari ba ne duk da a price ɗin dinari sun kai zaka kenan zai iya yiwa yau da me ake lissafi da fibda ko da dinari kullum da ke ko zai yi ka mallaki naira a naira da ka mallaka ta kai fidda kullum da ke ko shi kuma a saifa da ya mallaka ba ta kai ba kullum da ke ko ba ta kai ba ta kai hakan ba duk da ce kuma da za a haɗa farashin zai iya zama kusa da ɗaya yanzu ana batun wanne ka mallaka a hannunka ina fatan kun fahimci magana ta da kyau kuma kullum da kyau karatunmu na yau zaka da izinin Allah ta'ala zaka iya fitar da lissafi ba tare da ka ta hanyar dola ba tunda ka samu gram din shine 92 na gold kenan shine kuma 644 na silver kawai abin da ya rage maka shine ka tambayi masu sayarwa a yau nawa suke sayar farashi din yau shine kuma farashi din yau daban a yau din ma farashi din safa daban na rana daban da yamma daban duk wanda yake waɗannan harkokin zai zai fahimci wannan ka duba kitco.com kamfanoni da suke la'akari da irin wannan international ne za ga price din ma mintuna canzawa suke an gama kuma shi so muke ka zama jabalin ibzi da an faɗa da ka gane amma wannan price da na baku ba na kitco.com ba ne kullum da ke ko a'a na kasuwan ne so za ka yi shi ne practical ba theory za ka yi ba kitco.com kayan na silba fa ban samu wannan bayanan ba duk bayanan mu za su ci gaba da zuwa insha Allah ta'ala kyau kenan mutum in so samu ne ya bi karatutukan na zakka duka da za su ci gaba da zuwa tun daga darasin farko kullure da kyau ko yana da kyau mutum ya hada su duka kafin ya mutum da bayanan suna ta suke da juna ne harkar zakka tana bukatar a ba ta haƙƙinta daidai gwargwado ba muna cewa muna ba ta haƙƙinta ba ne muna roƙon Allah ta'ala ya samu ba ta haƙƙinta amma gaskiya tana cikin abin da ba ka jin ana bayani a kansu ko a majalisi ko a daura ko a syllabus na makarantu za ka ji ana fara'if ana gado ana aure amma ba ka jin ana maganar zakka ina masu islamic studies suna batukan zakka Eh? masu commerce kuna magana kan zaka business administration da ana magana zaka kawai ya zai ka samu kudin ake ba ana magana zaka ba ne Allah ta'ala ya tsari maka Allah ta'ala ya mana muwafaka na sake magana eh, za su zo gaba nan amin ka yawa <laughs> daga ina zan so mace zakka domin misalin da kan samu eh na kasa kasa da ba shi kenan a ya ce yanzu idan mutum ya tambaya ai kai yanzu a majalisin ilimi ne aka yi maka wannan bayanin gaba daya ka lura da kyau ko a majalisin ilimi ne aka yi maka bayanin aka ce maka an samu malamai sun kara ma juna sani akan dinar an yi maganganu hudu akan gram din shi akwai wanda suka ce 80 grams akwai suka ce 85 akwai suka ce 92 akwai suka ce 96 kuma wanda muka tafi akan shi ne saboda aka yanzu 92 za ka faɗa mashi ba za ka ce mashi malamai sun ƙara juna sani ba don ba wannan matakin yake ba sai kuma silva muka ce akwai maganganu uku ko dai ya zama 64 ko kuma ya zama 664 uh, and 44 644 ko kuma 595 ko kuma 600 kun da kyau sai muka ce za mu tafi bin bas ya tabbatar da 644 saboda haka yanzu kai abin da ya abin da ya rage maka ko dai ka fitar mai da zakka ta bangaren silver ko kuma ka fitar mai ta bangaren gold ke eh sai ka mai bayanin ga waɗannan bayanan biyu ga abin da malamai suka ce ko dai na dinari ko na azurfa kuma abin da malamai suka magana shine wanne ne ya fi amfanuwa ya fi garaɓasa ga talaka wanda shi zai amfana shi za a ba ai wanda ya bayar ma zai amfana kullum da ke ko domin ya sauke rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci to amma kullum cajin da ake yi shine gwamnati ta yi wani abu gwamnati ta yi wani abu gwamnati ta biya ta kara albashi gwamnati ta biya 'yan fanshin gwamnati ta yi sai a nuna wa mutane kamar su ba su da wani tasiri sai a gwamnati a hankali a hankali sai a sanya wa mutane kin gwamnati wanda yake nau'i ne na huruji aqida ce ta khawarij da aqida ce ta ikhwan domin ikhwan da khawarij dan juma ne da dan jummai duk wanda kaga ya cika tsanantawa akan gwamnati kullum magana shi gwamnati akwai ikhwananci ko khawarijanci tare da shi akwai 'yan kasuwa sosai 'yan kasuwa matasan 'yan kasuwa masu kullum kwaɗayi suke yi su tara su fitar da zakka ba a yi musu bayanin ai da 644 zai iya fitar da zakka ba inda an mishi ne ya fitar shi bai sani ba kun da kyau ko kuma bai nemi sani ba ya je inda ake karatu na suna ya fahimta so da kama fahimci ire-iren waɗannan abubuwa akwai hanyoyi halin da ake ciki malamai ne in suka ruruta cewar suka yi magana akan cewar a fitar da zaka duk wanda ya mallaki 644 ya isa fitar da zaka dan kauli ne na malamai kuma kaulin mai karfi ba ai ba wai kauli biyu ne malamai sun bada maganganun ne ko dai kai lissafi da dinar ko kai lissafi da dirham duk wanda ka dauka yayi tsarka malamin ya zo ya dauki dirham yayi magana akan shi yayi ire irin waɗannan bayanai ake bukata allah salamata wal afiya Allah ta'ala ya tsare mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk